يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم أربعة شهر جوات رمضان إجرانا بذكرى دبودة لفقودة لكن دليل ترى جوات ترى شكرى تدبودة ترى زام فكر آية حكومة ترى سورة آل إمران أيضا أيوة إن شاء الله إلا الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام بل ليأت الدين أوجل الله شين المسلمين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ولم أكن لتاجي بتتابع مجونا إلا من بعد ما جاءهم العلم إبا علم يا جمسو bagiyan bainahum saboda zalunci tsakanin juna shi sa suka kai ga sabani wa man yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab wanda ke cewa da ayoyin Allah to fa lalle ku Allah mai saurin hisabi Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya rahama a wani littafin sa da ake kira at-Tadmuriyya shafi na ɗari da sittin da takwas zuwa ɗari da saba'in ya yi maganganu masu tsawo akan fassarar wannan aya ta suratu ala imran illa dina inda lahil islam lallai fa addini a wajen allah shi musulunci yake cewa wa hadha dinu huwa dinul islam alladhi la yaqbalu allah wannan addinin musulunci shi ne fa addini kadai da ke wajen Allah kuma shi ne addinin da in mutum bai yi shi ba to fa Allah zai karɓar masa wani addini Allah bai karɓar addinin wani bawa matukar wannan addinin ba addinin musulunci ba ne la min al wa la min al-akhirin ba a karɓar addinin a wajen mutanen farko kuma ba a karban addinin a wajen mutanen ƙarshe me yasa fa inna jami'a al-anbiya ala dinil islam saboda gaba ɗaya annabawan da Allah ya turo a duniyar nan kaf suna kan addinin musulunci ne wannan shine abin da ya cikin ayoyin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad abin da Allah ya faɗa shine addini a wajensa shine musulunci tun daga farkon duniya har zuwa ta in ka duba Alƙur'ani haka nan za ka samu ya ba da misali da annabawan nan ka ɗauko labari na annabi yunusa eh, annabi nuhu yadda ke cikin suratu yunusa annabi nuhu أما كتمنا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه عليهم نبأ نوح إذ قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتمثيل بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غلة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون شيخ الإسلام ابن تيمية عبادة مثالي لفرقود النبي نوح kaga dai yana cikin annabawa farko don ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa a wannan ayat cewa babu wani addini a wajensa fa in ba addinin musulunci ba addinin annabawan farko kenan kuma shine na annabawan ƙarshe ga misali da tarihin annabi nuhu wanda ya zo a cikin suratu yunusa wasu alaihim naba a nuhin Allah madaukaki ya ce ka karanta musu labarin annabi nuhu iskala li kaunihi lokacin da annabi nuhu ya bawa mutanensa a ya gabata mutanensa jawabi yake ce musu ya kauni ya ku jama'a ta in kana kabura in kana kabura alaikum maqami wa tafsiri bi ayatin idan ya kasance babban abu ne a gunku yana muku nauyi a ce ina tashi ina muku wa'azi kullum ba ku san haka ba kwa son mukami matsayin da na samu a cikin ku na mai wa'azi mai tunatar da ku addinin Allah idan abin ya dame ku ba ku so fa Allah tawakkaltu to ina gaya muku dai ni da Allah na dogara fa u amrakum na ba ku dama ku je ku hada al'amarin ku waje guda duk iya muguntan da za ku yi ku shirya wa shuraka'akum ku hada muguntar da za ku iya haɗawa ku nemi gudunmawar ababen kirka da za ku iya nema sun la yakun amrukum alaikum gumma sannan kada ku rufe wani abu na al'amarin ku bi ma'ana in kun tashi kulla min kare kar ku rage komai sun matsubu ilayya abin da nake so da ku ku yi ƙoƙarin kashe ni wala tunziru ni kar ku saurara ne annabi nuhu ke cewa na riga na dogara ga Allah fa in kun fa ma kun min ajrin fa wallaytum fa ma sa'altukum min ajrin إن أدري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. النبي نوح فإن توليتم yi لا kun ƙi إن kun juya بايا fa ma fa'altukum min ajrin to ba abin da ya dame ni domin dama ban nemi ku biya ni lada ba ban ce ku biya ni wannan aikin da nake isarwa bi ma'ana na sakon Allah madaukaki ba in ajriya illa ala Allah ladan aiki na bai zama fasfaci yana wajen Allah wa umirtu ni dai kawai an umarce ni ne an akuna minal muslimina in kasance cikin musulmai شيخ الاسلام ابن تيميه ya yi to fa kenan cikin annabawan farko wanda sunnar manzon Allah ta tabbatar mana cewa shi ne manzo na farko wanda aka aika shi ga duniya ga abin da Allah maɗaukaki yake umurtarsa ya gaya wa mutanensa wa umirtu an akuna minal muslimina an umarce ni in kasance cikin musulmai ya shi dai tun farko addinin dai da ke wajen Allah shi ne musulunci duk wani wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba Allah maɗaukaki bai amsar masa la aminal awwalina wa na minal akhirin daga mutanen farko ne ko kuwa mutanen karshe addinin ɗaya ne don haka in ka duba alqur'ani zaka ga kowane annabi kokari yake ya nuna yana cikin musulmai da Allah ya faɗa inna dina inda Allahil Islam ga misali da annabi Nuhu Shekul Islam Ibn Taymiya ya kawo misali da annabi Ibrahim yadda Allah ya faɗa a suratul Baqara wa man yarghabu an millati Ibrahim wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم Allah ke tambaya wa ke kyamar da bi tafarkin annabi Ibrahim sai za ka samu ɗan adam da ke kin a ce ya tafarkin Ibrahim illa man fatiha nafsahu sai dai wanda ya wauta kansa wanda ya yi kansa jahilci wa laqad kwafai ilahu fi dunya hakika mun zabi annabi ibrahim a nan duniya wa in innahu fil akhirati lamin salihin kuma a lahira النبي إبراهيم يلا تكون مثلا قريب إذ قال له ربه أفضل قال له ربه أفضل قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه لوكتين ده الله مهل karbi addinin musulunci ya kai Ibrahim qala sai yace aslamtu li rabbil alamin la mi wuya ga Allah ubangijin talikai kaga kenan annabi Ibrahim ya shiga addinin musulunci kuma farko maganar Allah ya ce wace iya kyamar tafarkin annabi Ibrahim in banda mutumin da ya da jahilcin da zangan sun ba ka samun tafarki na kwarai irin tafarkin annabi Ibrahim ba ya hude in ka ganki kokari yake ya jinjina kansa da annabi Ibrahim kirista in ka ganki kokari yake ya hada addininsa da annabi Ibrahim bari kuma addinin gaskiya addinin annabi Muhammad wace kyamar a cikin shi da tafarkin annabi ibrahim a illa man fatiha nafsahu Allah ya ce masa aslim ka bi addinin musulunci kawai ya ce aslamtu li rabbil alamin bai tsaya nan ba wa wasa ha ibrahim wa wasa biha ibrahim bani wa aqub ثيابا وإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه بايك سوى النبي إبراهيم يا كرب الدين المسلمين bai bar duniya ba sai da ya bar wasiya da 'ya'yansa wa ya da jikarsa annabi yaqub ya bar ma ƴaƴansa wasiya annabi isma'il annabi ishaq ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din ku sani fa Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu ba tare da kuna musulmai ba baya da annabi nuhu in ana magana annabawa farko ba a kawo wani annabi wanda ke gaban annabi Ibrahim alaihi salam shehu da islam ya ce su kun gani annabi nuhu ya ce wa umirtu an akuna min al-muslimin annabi Ibrahim Allah ya ce maka aslim qala aslamtu li rabbil alamin kafin ya bar duniya sai da ya bar wasiya malamai suka ce wannan wata sunna ce da ya kamata kowane musulmi ya yi tabbata kafin ka bar duniya ka bar wasiya ma 'ya'yanka kar ka ɗauka don kana musulmi dan haife su a musulunci wannan zai tabbata cewa za su zauna a musulunci wallahi da za ka tara 'ya'yanka ka yi musu magana magana za ka zauna a cikin ransu in dai dan bayan ne zai manta maganar da iyaye suka mata maganar da aka yi cutar aji. lokacin da nake kwanta ba ka da lafiya ka kira 'ya'yanka ka ce musu to kun ga tambayar da akidu suke daban-daban a duniya a yanzu ban yarda wata aƙida ba in ban da wannan to wallahi ka yi ta a kana aƙidar ki ka ce 'ya'yanka wannan magana za ta zauna a cikin zukatansu da kyau annabi ibrahim babu kishin da ke da shi irin a ce ‘ya'yansa sun tabbata musulmai Amma ya sanya mana wannan a cikin littafi don ya zama to darasi gare mutum da wasu barin wasiya da ‘ya'yansa kafin ya bar duniya wasiyar ma ta addini sai dai wasiya ta sana'a ko kuna kuɗi dubu sana'a shi annabi ibrahim wasiya ya mutu yace ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku ba duniya ba tare da kuna kan addinin musulunci ba zamani ɗaya suka yi da annabi lutu alaihi salam shi ma fa Allah ya tabbatar mana cewa addinin nan da ke nan illa dina inda Allah al-islam lokacin da Allah ya turo mala'iku su je su kike nan annabi Lut alaihi salam mala'ikun nan suka tafi bayan sun biya ta gidan annabi Ibrahim sun ba shi labari sannan suka wuce ƙaunar annabi Lut suka kike garin nan yadda Allah ya mutu wannan umarni a suratul zariyat Allah ya ce فأخرجنا من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين mun fitar da duk wani wanda ke da imani a cikin garin kafin mu fice wannan gari in ji Allah man kana fiha minal mu'minin wanda ke cikin garin kuma masu imani ne Allah ya gano wannan wata gata ce Allah ya wa mutanen annabi Nuhu domin ba sharafi ba ne abin da Allah ya tabbatar mana shi ne, in musiba ta tashi zuwa to tana game wa mai laifi da wanda ma ba shi da laifi illa iyaka a ranar tashin kiyama kowa ya tashi akan niyyarsa Abin da manzon Allah ya faɗa mana kenan don haka ba sharadi ne don Allah ya tashi hallaka wata al'umma ya tsayar da kai don kana da imani wannan wata kyauta ce Allah ya yi wa mutanen annabi Nuhu na musamman wata فما وجدنا فيها غير بيت ba mu بمكان cikin garin kowa ba fatin gida daya kawai na musulmai a sai dai addinin annabi zo su kenan ko shekul islam ibn taymiya in aka yi maganar annabi nuhu aka kawo annabi ibrahim sai ana maganar manyan annabawa sai annabi musa to shi annabi musa me ya addininsa a suratu yunusa lokacin da annabi musa ya tara banu isra'il azaba ta kai azaba fir'auna yana gana wa musulmai azaba a suratu yunus aya ta 84 wa qala musa ya qaumi in kuntum annabi musa ya ce ma banu isra'il ya qaumi ya ku jama'a ta azaba da samun ku a dalilin karɓar wannan addini to kar ku fiye saboda azaba wani mutum in kuntum amantu billahi in dai kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu sai ku dogara da shi Allah in kuntum muslimin in dai kun kasance musulmai ne kun ga dai a ce addinin annabi Musa shi ne musulunci an yi magana annabi Nuhu musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne kafin ma ya bar duniya sai da ya wasiya ga 'ya'yansa a ko suka riki wani addini wanda ba musulunci ba ga misalin annabi lutu ga annabi musa in kana maganar ulul azmi sai ka ɗauko annabi isa alaihi salam bayan annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka je suratul ma'ida aya ta ɗari da goma sha ɗaya Allah ya bamu mu labarin maganar da ya da alhawari yuna almajiran annabi Isa alaihi salam وإذ أوحينا إلى الحواريين أن آمنوا أوحينا إلى الحواريين أن آمنوا برسوله أن آمنوا به وبرسوله قالوا فاشهد بأننا da, الله كما تبارك الذي عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام in ana maganar manyan annabawa to fa waɗannan su ne annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa وإن أوحيت إلى ila al-hawariyina lokacin da nayi wahayi ga al-hawariyuna hawariyawa su ne manyan almajiran annabi Isa alaihi salam Allah ya aika umarni ga almajiran annabi Isa ya ce musu ku yi imani da ni ku Allah kuma ku yi imani da manzon da na aika muku shi ne annabi Isa wata amsa suka ba wa Allah madaukaki kawo suka ce amanna mun yi imani da kai ya Allah mun yi imani da annabin da ka turo shi ne annabi Isa alaihi salam har ya Allah ka tabbatar da bi annana muslimun lalle ba mu musulmai ne masu nika wuya ga hukuncin Allah madaukaki kaga manyan annabawa addinin su ke dan addinin musulunci illa dina inda Allah al-islam shawar islam ya ce Allah bai karban addini la min al-awwalina wa la min al-akhirina imma daga mutanen farko ko kuma daga mutanen ƙarshe matakar wannan addinin ba addinin musulunci bane kai ka dunkula annabawan kaf a suratul ma'ida Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha النبيون الذين أسلموا الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ومن باعوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم kafirun ta daina makir ga annabawa da Allah ya ce duk musulmai ne baki ɗaya annabawan da Allah mazaukaki ya auko babu annabin da ya zo da wani addini wanda musulunci ba a suratul maida aya ta arba'in da hudu Allah mazaukaki ya ce inna anzalna tawrata lallai mun saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salam wannan littafin fi hudan wa nur akwai haske a cikin sa kuma akwai shari'a daga Allah Ya yahkumu biha an-nabiyyun alladhina asbaru annabawa waɗanda suka musulunta suna hukunci da littafin at musulunci yana da girma a wajen Allah kaga in ana maganar musulunta wai sai ka ga kamar bai kamata a jingina da annabin Allah ba wanda Allah ya fara gaya mana ya umarce shi da musulunci shine annabi Ibrahim iz lahu rabbuhu aslim yahkum biha an-nabiyyun alladhina aslamu annabawa waɗanda suka mika kawunan su ga hukuncin Allah suna aiki da littafin at-taura dinnan da aka ba mu annabi Musa suna hukunci da wannan littafin lillazina hadu ga banu isra'ila wa rabbaniyuna malamai da suke ba da tarbiyya suna amfani da littafin at-taura wal ahbaru da manyan malamai waɗanda aka ba su tsaron littafin at-taura bi makufi domin kitabin ba kaga bambancin alqur'ani kenan da sauran littafai na farko attaura taura Allah ya danka amananta ne a hannun malamai sai suka ci amanar Allah don haka ba ka samu wannan littafin a yanzu bi mastufidu min kitabillah saboda Allah madaukaki ya ba ku tsaron littafin da wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida akan wannan littafin fala da shawun na don haka ne na tsoron mutane wa shawun ka ji tsoro na wala tattaru bi ayati samadan qalila ku daina tsoron mutane ku ji tsoro na ku daina sayan wato ku samu dan kuɗi kaɗan kuna ba da ayoyi na kuna sai da ayar Allah don ku samu duniya domin duk mutumin da ya ƙi jin gaskiya saboda wata dukiya da yake samu kamar ya sai da ayar Allah ne ya samu wata kaddara ta duniya ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون waɗanda ba sa hukunci da littafin da Allah ya saukar musu to waɗannan mutane su ne kafirai shekul islam ibn taymiya ya ba da waɗannan hujjoji yace don haka dukkan annabawa addinin su guda ne shi yasa Allah yake inna dina inda Allahil islam wa hadha dinul islam alladhi la yaqbalu Allah ghayrahu shekul islam yace to kun ga wannan addini abin da ya tabbatar mana a cikin alkur'ani Allah bai karban wani aiki daga wani mabiyin wani addini in dai fa ba addinin musulunci ba ne Wa zalika وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت tun daga farkon duniya addinin ɗaya ne musulunci amma irin tsarin dokan da Allah yawa mutanen farkon zamani daban ne da tsarin dokokin da aka yi wa mutanen ƙarshen zamani kowane zamani da irin dokar da ta dace da shi ji shekul islam ibn taymiya kai ko da a zamanin annabi guda ne akan samu canje-canjen hukunci ka samu a farkon zamaninsa an ba shi hukunci a tsakiyar zamaninsa an canza sannan a ƙarshen zamaninsa an kawo wani hukunci na daban ya ba da misali da annabi muhammad فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أفرقر الأمر ينسى لك يلا مكة إن fuskantar masallacin kudus ne اسمي yi sallah amma daga baya sai annabi yana hada masallacin kudus da ka'aba da fuskance su lokacin yana garin makka da ya hijira ya dawo madina yadda abdullahi abbas da wasu sahabbai suka ba da labari yana dawowa madina sai al'amarin ya rikice gare shi domin kudu tana arewa ne da madina makka kuma tana kudu ne da madina yaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya haɗa alƙilla guda biyu dinnan a lokaci guda lokacin yana makka ya haɗa alƙibla guda biyu ga eh, alƙiblar ka'aba ga kuma alƙibla ta masallacin kudu amma yanzu da ya dawo madina bai yiwuwa ya haɗa alƙibla guda biyu din nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma fuskantar masallacin kudu kadai yana sallah tsawon watanni goma sha shida daga baya Allah madaukaki ya saukar da ayoyin alƙur'ani ya canza alƙibla a daina fuskantar masallacin gudu a koma fuskantar masallacin ka'aba wannan ya tabbata shi da hukun karshe ga mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tattare da matsalar ta alƙibla shekul islam ya ce to kana kullu min al-fi'laini hina umira bihi dakhilan fi din al-islam umri na farko an yi ne ga musulmai na biyu an yi ne ga musulmai na uku an yi ne ga musulmai faddinu huwa ta'atu wal ibadatu lahu fil fi'layn ba wani abu ake ce ma addini ba face biyayya ga Allah inna dina inda Allahi al-islam me ake nufi da addini shi ne ka yi biyayya ga Allah ka bauta masa in ya ce yi kaza ka yi ka bar kaza ka bari wanda shi ake ce ma addini so inda duk za ka ɗauki umarni matukar ba ƙarƙashin umarnin Allah maɗaukaki da manzansa ba ne babu shakka Allah maɗaukaki bai maka sakayya kan wannan aikin da ka yi don haka shekul islam ibn taymiya yake cewa wa inna ma ba ba'd suwar fi'li wa huwa wajhul musalli wajhatul musalli da za a tambaye ka lokacin da manzon Allah yake makka yake fuskantar masallacin Ka'aba ya hada ta da masallacin Qudus kafin yin sallah a wannan lokacin me addinin sa zaka ce musulunci lokacin da manzon Allah ya koma Madina ya bar fuskantar masallacin Ka'aba ya koma fuskantar masallacin Qudus tsawon watanni goma sha wani addini annabi Muhammad yake yi zaka ce musulunci daga baya da aka canza alƙiblar aka mai da ita zuwa Ka'aba kuma ba zaka ce musulunci me illa kawai an samu canje-canjen shari'a shine shekul islam ya ce faka dalika rusudu haka zanzanni suke dinuhum wahidun addinin su ɗaya ne wa in tanawwa'at shari'a ko da yake shari'a takan bambanta a zamanin farko sai a ga halin mutane ya cancanci irin wannan doka sai a musu irin wannan doka bayan lokacin ya wuce sai a ga cewa wannan dokar bai dace da wannan zamanin ba sai Allah madaukaki ya canza dalilin da ya ke kenan ke ganin an samu canje-canjen shari'a tsakanin annabawan Allah amma in za ka dubi addinin annabawa addini guda ne tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa jami'ul anbiya'i wal da muslimun duka annabawan Allah musulmai ne wani wanda duk ya ce maka ga addinin wani annabi wanda ba musulunci ba wallahi da zaka ka taike shi wuri guda bai iya ba ka ba ka ga abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani magana ce ta gaskiya don haka babu tuka da warwara ya ce inna dina inda lahil islam in ka koma kuma tarihi yanda ya taho a cikin alkur'ani za ka samu duka annabawan nan kowa fa yana jingina kansa ne da addinin musulunci don haka yasa Allah maɗaukaki bai karɓan wata ibada da aka yi ta a ƙarƙashin wani addini wanda ba addinin musulunci ba kuma duk yawan annabawan nan yadda ya zo a cikin hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito al'imamu muslim ya ruwaito hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da bayanin da manzon Allah ya yi yana nuna cewa addinin farko addinin musulunci ne mabiyan addinin farko bi ma'ana annabawan da suka gabaci manzon Allah atba'uhum ala dinihim sahih qabla an yuharra kafin a canza addinin mabiya annabawa addinin su ingantacce ne addinin musulunci ne malamai suna kafa hujja da wannan hadisin hadisin iyaku bin himar yana sahihu muslim hadisi dubu biyu da dari takwas da sittin da biyar iyaku bin himar al-mujashi sahabin manzon Allah إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته وترانا من ظن الله ينا من خطبة جوانا صحابي ya miƙe cikin sahabbai annabi yana musu huduba ya ce musu ala ku sani inna rabbi amarani an u'allimakum ma lallai fa Allah mahalicci na yayi mai umarni in karantar da ku abin da kuka jahilta mimma allamani fi yawmi haza. daga cikin abin da Allah ya karantar da ni a wannan rana yau din nan Allah ya mai umarni in karantar da ku abin da ku sani ba yau din nan Allah ya karantar da ni kuma ya min umarni in gaya muku don haka yasa na tara ku in ji manzon Allah Allah ya ce in gaya muku kullu malin na haltuhu abdi halal duk wata dukiya da na ba mu bawa na to wannan dukiya halal ne bi ma'ana idan Allah ya halatta wani abu cikin littafi wannan abin halal ne ko ya taho a hadisin manzon Allah wa inni khalaqtu ibadi hunafa Allah ya ce in gaya muku ni na halicci na gaba ɗayansu musulmai ne kullum. in ji Allah annabi Muhammad yake gaya masa habbansa wannan sako ne daga Allah mazaukaki da aka umarci manzon Allah ya isar da wannan sako ga sahabbai a gaya masa habbai a wannan rana Allah ya ce a gaya musu na halicci na gaba ɗayansu musulmai Allah bai taɓa halittar ɗan adam a wani addini wanda ba na musulunci ba fitorar Allah alladhi fatara Allah alaiha la tabdila li khalqillah wannan ita ce halittar Allah madaukaki Allah ya ce a gaya masa habbai inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum na halicci bayina gaba ɗayan su musulmai ne amma wa innahum atatuhum shayatin fa adallatuhum an dinihim shedanu suke zuwa su batar da mutane su raba su da addinin da na halicce su a kansa babu mamaki a samu shedanun nan iyayen yaron ne yaron ya ta duniya musulmi sab amma bai yi sa'a bai taras da iyayensa arnani kaga shedanu ne in ji annabi muhammad yadda ke ba da labarin maganar Allah madaukaki wa innahum atathum shayatin Allah ne yake cewa da kansa na halicci na musulmai shedanu ne suka zo musu fa suka batar da su an suka raba su da addinin su duk jinjirin da ka gashi ya zo duniya wallahi musulmi ne in ka ga wannan jinjiri ya canza addininsa bayan ya girma Allah madaukaki ya ce to ya yi karo da shedanu ne in ma shedanun iyaye in ma shedanun yan uwa in ma shedanun abokan mu'amala amma asalin halittar dan adam an halicce shi ne musulmi in ji Allah da kansa a hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labari riwaya ta al-Imam Muslim hadisi da 2865 Allah ya ce wa haramtu alaihim wa harramat alaihim ma nan suke haramta wa mutane abinda na halarta su wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultanan shedanun nan su suke umurtan mutane su yi tarayya da ni su yi shirka da ni abin da ni ban saukar da hujja a kansa ba ka gaya musu wannan magana in ji Allah madaukaki kuma manzon Allah ya isar da sahabbai in ji iyabu bin himar al-mujashi thumma inna Allah annabi yace sannan kuma ku sani ya ku sahabbaina inna Allah nazara ila ila ahli al-ardi kafin in zo kafin a aiko ne in ji manzon Allah Allah maɗaukaki ya kalli duniyar nan gaba ɗayanta fa makatahum duniyar gaba ɗayanta sai Allah ya ji kyamanta arabahum wa ajamahum larabawan da ajami duk wani yare da ke duniya kafin zuwan manzon Allah da Allah ya dubi duniya gaba ɗaya sai ya kyamanta illa baqaya min ahalin kitabi sai yan kaɗan raguwar ahlul kitabi su ne kadai Allah bai kyamace su ba wa qala Allah ya ce ma annabi Muhammad bayan ya gaya masa wannan sako da yake so a isar da shi ga mutane sai ya ce wa manzon Allah inna ma ba'astu li abtaliyaka wa abtaliya bika ya kai Muhammad na aiko ka ne don in jaraba ka kuma don in yi jarabawa da kai kai kanka jarabawa ne sannan kuma za ka tarar da jarabawa me ake nufi min tabligin risala wa gairi zalika aiki na isar da saƙon Allah ba ƙaramin aiki ba ne don haka manzon Allah zai tarar da jarabawa zai tarar da musibu da bikincinu da wahalhalu Allah yana tabbatar masa da haka ya ce na aike ka ne a matsayin jarabawa ga mutane sannan kuma wannan sako da na baka shi ma jarabawa ne gare ka min tablighir risalati wa ghayr zalika min al-jihad fi Allah haqq jihadihi an ce wa manzon Allah ya isar da sakon Allah annabi ya zo isar da sakon nan an zage shi an doke shi an jefe shi kaga manzon Allah ya tarar da fitintunu a wannan hanya ta kai ga an tsaye da jihadi saboda dai a isar da sakon Allah to Allah maɗaukaki ya ce masa jarabawa ba gare ka bace kadai wa abtaliya bika sannan kuma zan yi jarabawan kai zan jarabci wasu da kai yadda na sa wahala gare ka a dalilin wannan addini haka nan kuma kai ma za ka zama wahala ga wasu me yasa wa minhum man yuzhiru imanahu domin lokacin da kake isar da sabon Allah in kayi wa'azi wani zai karɓi addinin ya bayyana wa yukhlisu fi ta'atika zai da ikhlasi wa man yatakhallaf wani kuma ba ba zai karbi addinin naka ba ba zai karbi wa'azinka ba wa yata'abbadu bil adawati wal kufr zai bayyana adawarsa gare ka ya bayyana kafirci gare ka wa man yunafiq wani kuma zai zama munafiki a zahiri yana tare da kai alhali a zuciyarsa munafiki ne ka gani kai ma ka zama fitina ga mutane a dalilin wannan sako don haka musulunci nan da ya taho jarabawa ce gare ka kuma jarabawa ce ga mutane wa an zautu alaika kitabatu yanzu na baka littafi in ji Allah madaukaki ya kai Muhammad na saukar ma da littafin alkur'ani wannan littafin ba kamar na farko bane waɗancan littafan na farko Allah madaukaki ya ba ba banu Isra'ila amanar kulawa da su bi mastufidu min kitabillah su ke tsare littafin Allah wannan littafin da na baka la ya gasiluhu ma'u ruwa bai wanke shi inji Allah madaukaki ruwa bai wanke shi domin littafan farko da zaran an ɗauka an jefa a ruwa shi kenan malaman farko ba su iya haddar littafin farko amma qur'ani fa ruwa bai wanke shi ka tara allunan duniya ka wanke ka tara alƙur'anan duniya ka jika ko ka ƙona Allah madaukaki ya ce la ya ma'un ruwa bai wanke alƙur'ani ba me yasa mahbubin fi suduri saboda an tsare shi ne a cikin zukatan masu imani la yatafarraqa ilayhi zahab babu hanyar da alkur'ani zai tafi ban duniya bal yabqi alamar marril azman komai tsawon zamani babu lokacin da za a taras alkur'ani ya bace a wannan duniya duk makircin mai makirci sai Allah ya ce wa annabi Muhammad takara'uhu na'iman wa qiyam kana iya karanta shi a lokacin da kake bacci kana iya karanta shi a lokacin da ka farka wannan albarka ce ta alkur'ani babu littafin da ya samu wannan shaida daga Allah in banda alkur'ani me ake nufi da cewa za ka iya karanta shi kana bacci za ka iya karanta shi bayan ka farka abinda ake nufi shine babu mamaki ka sa littafin taura ka iya haddace sura daya to wannan hadda da kai mata ba ta bacci daya bai shafi alkur'ani in mutum ya farka zai karanta shi kamar a ce yana cikin baccin da ya karanta wannan duk daya saboda amana ce da Allah madaukaki ya dauke ta da kansa تقرأه دائما ويقضاه ثم إن الله أمرني النبي يجي مصحبي كساني الله يا من أمرني a lokacin da na isar da sakon nan ga Qurayshawa suka ki amsa an uharrika Quraysh Allah ya bi umarni in kona Qurayshawa Ba kuntu a wannan lokaci sai na ce ya rab idan tasbahu ra'si na samu larabawa wuta to ai in suka samu damar kama da za su rotsa kaina ba za su bar da rai ba sai Allah ya ce masa istakharijhum kama istakharajuka na ba ka dama yanda suka nemi fita a yaki kai ma na ba ka damar ka nemi su fito a gwarsa wakzuhum nufzika na ba ka damar ka yaƙe su za mu ba ka gudunmawa in ji Allah ga annabi Muhammad wa anfiq alaihim kabar da kuɗi saboda wannan yakin fasa yun fiko alaika Allah madaukaki zai baka tallafi wa ba na baka dama ka shirya tawaga guda na mayaka ka shirya ayari su tafi yaki don kureshawa in ka shirya jama'a guda bi ma'ana bataliya dai na yaki na ba'asu kamsata amsalihi mu kuma za mu aiko maka ninki biyar na wannan bataliyan da ka shirya wa qatil biman ataka liman ata'aka man asaka ka yi amfani da waɗanda suka bi ka ka yaƙi waɗanda suka saba maka lokaci ne Allah ya saukar da umarnin yaƙi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya miƙe cikin sahabbai yake gaya musu sai Allah ya ce wa manzonsa wa ahlul jannati salasatu yan aljanna mutum uku ne zu sultanin muqsitun wanda ya samu iko an ba shi wani mukami yana da wani mukami na shugabanci kowane irin shugabanci muksitun aka tarar da yayi adalci mutasaddiqun aka tarar da wannan mutumin yana sadaka muwaffaqun sannan lokacin da ya samu wannan shugabanci Allah ya taimake shi har ya sauka wato daga kan wannan mulki duk wata doka da ya zartar ya yi sa'a ya dace da gaskiya to wannan mutumin Allah ya ce ma annabi Muhammad inda duk ka samu mutumin da ya ɗauki wannan siffa ɗan aljanna ne kai ne aka baka wani mukami ka rike kar ka ɗauka wasu sarauta kowane mukami duk wani mukami da ka rike ko da shugabancin iyalai gidanka ne in dai ka ɗauki wannan siffar da Allah maɗaukaki ya kawo to babu shakka kana da siffa da 'yan aljanna kana da mukami, kana da iko ne kuma Allah ya taimake ka kai adalci wannan mukamin da ka samu a lokacin da ka samu wannan shugabanci kai adalci har dai ka rabu da wannan mukami din sannan baka rabu da sadaka ba sannan duk hukuncin da kake yi a lokacin da kake rike da wannan mukami Allah ya taimake ka baka yin hukuncin da ya saba ma dokar Allah madaukaki Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin babu shakka dan aljanna mutum na biyu wa rajulun mutum ne rahimun da ke da tausayi a zuciyarsa inda duk aka samu mutum yana da tausayi raqiqul qalbi zuciyarsa bi ma'ana tana da sauki ba ta da karfi bi kulli zi qurba wa muslimin duk inda ya ga wani dan uwa ya shiga damuwa sai ya ji damuwar a kansa take duk inda ya ga wani dankinsa yana cikin kunci sai ya ji shi hankalinsa bai kwanta ba sai ya tallafa masa Allah ya ce wa annabi Muhammad inda duk aka samu mutumin da ke da wannan siffa ina tabbatar maka dan aljanna mutumin da ke da tausayi a zuciyarsa annabi ya ce wa rajulun afifun mutum na uku shine mutumin da ke da kamun kansa mutumin da ke da kokarin tsare mutunci faqirun gashi nan dai talaka ne duk talaucinsa talaucin bai hana shi mutasaddiqun ya bada sadakan gwargwadon abin da Allah ya bashi su iyalin gashi da iyalai da yawa amma wannan iyalan da talaucin da yake ciki bai sa shi ya tafi yana roƙo ba bai sa shi ya da mutuncinsa ya tafi sata ba ya tsare mutuncinsa ya yi haƙuri da irin halin da Allah ya bashi ya daure masalan rayuwar da Allah ya tsara masa sannan kuma wannan talaucin da yake ciki bai hana shi ba da sadaka ba Allah ya ce wa annabi Muhammad duk inda ka ga talaka mai karfin hali mai tauriya mai iya haƙuri da talauci sannan kuma duk da wannan hali yana ba da sadaka Allah ya ce wa annabi Muhammad dan aljanna amma kuma sai Allah ya ce wa ahalun nari khamsatu su kuwa yan wuta mutum biyar ne yan aljanna an faɗi siffar mutane uku yan wuta a wannan hadisin aka faɗi siffan mutane guda biyar farko abba'ifu alladhi zabara zabra lahu mutumin da ya zama ya aiki da hankalin kansa in ji Allah da annabi Muhammad la aqla lahu yamna'uhu ma lam la yanbaghi baya aiki da hankalin kansa sai hankalin wasu mai fushi da fushin wani ya yarda da yardan wani allazi da hun fikum taba'an ya rakiya waɗanda ba su da nasu ra'ayi sai abin da shugabanni suka faɗa musu la yatba'una ahlan wala mala bai aje iyali ba bai aje dukiya ba saboda rayuwarsa babu asara don haka duk inda aka ce yayi zai wannan magana annabi ya faɗe ta a rufe amma da ka lura sai ka gane ba wasu ake nufi ba banda yan banga mutumin da zai zauna yana hankalinsa amma ba zai yi amfani da shi ba wani mutum mara hankali zai ce yi kaza ya yi amfani da rashin hankalin wani ya saba wa Allah manzon Allah ya ce wanda siffa ta farko na dan wuta kenan duk mutumin da bai amfani da hankalinsa sai abin da aka gaya mar yayi kuma wannan abin ko da ba gaskiya bane zai dauka manzon Allah ya ce wannan siffa ce ta dan wuta Allah shi samu gani annabi ya ce wal kha'inu mutum na biyu shine manci amana mutumin da cin amana ya rinjaye halinsa allazi la yakhfa lahu tama'un wanda shi kwadayinsa bai buya ba makwabta kowa ya san kwadayin wani gashi maci amana wa in dakka komi kankantin abin da zaka bashi amana annabi ya ce sai ya ci illa kada alama ce ta dan wuta a ta ɗauki wannan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkha'inu alladhi la yakhfa lahu tanqun wa in dakka illa khanahu maci amana ɗan wuta ne na uku wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa an ahlika wa malika siffar dan wuta na uku shi da mutumin da shi gari bai waye masa yamma ba ta samun sa face da tunanin ya za a yi in yi zina da matar wani ya za a yi in kwace dukiyar wani in gari ya waye tunaninsa kenan in ji Allah yamma ta same shi tunaninsa kenan ya za a yi in samu damar zina da wanci matar wani kuma matar aure ce ya za a yi kwace dukiyar wani annabi ya ce duk mutumin da ke da kwana yake kwana da irin wannan tunani ya wuni da irin wannan tunani to dan wuce ne wa zakarar bakhila ya gubil himar ya ce annabi ya ambaci marowaci yana cikin wato yan wuta awil kaziba ko ku wata riwaya aka ce makayyaci yana cikin yan wuta mutum na karshe shi ne ashinzirar fahisha mai yin ashar duk mutumin da ya saba yin ashar me ake ce ma ashar zagi ko wanda ke amfani da bakinsa ya yi batanci ga mutane ya zage su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce masa mutum na biyar wanda a duniya yake da siffar yan wuta shine mutumin da ashar ya hau harshensa allah shi kare al-imam nawawi da ke sharhin wannan hadisi na al-imam muslim in ka lura cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai yace musu inna allaha nazara ila ahli al-ardi Allah ya kallaci duniya kafin a aiko ni da ya kallaci duniya fa baqatahum sai ya kyamace ta arabahum wa ajabahum duk duniya larabawa da sauran kabilu kam Allah ya ji masu illa kaya min ahlil kitabi sai yan kaɗan ahalin kitabi su ne kaɗai a dalilin su Allah ya bar duniya domin in ba dalilin su ba da Allah bai kyale duniya ba waɗannan yan kaɗan ɗin shine al-Imam nawawi yake cewa da aka ce Allah ya ji kyamar duniya al maktu bi ma'ana ashaddar gubbi idan fushi yayi tsanani da larabci shine ake ce masa al maktu lokacin da Allah ya kallaci duniya kafin aiko annabi Muhammad kazantar ta kai makura kafircin ya kai inda duk ake neman kafirci ya kai ta wajen girma saboda haka Allah ya yi fushi fushin mai tsanani idan fushi ya tsananta ne sai a kira shi al Allah ya ji kyaman duniya saboda halin da ta samu kanta wal muradu bi hadha al-maqti wal nazar al-imam an-nawawi yace abinda ake nufi kyamar da Allah ya ji game da duniya da ya kallaci duniya ma kana kabla ba'asati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko annabi Muhammad ne wannan lokaci ne Allah ya kyamaci duniya wal muradu binda ake nufi da waɗanda Allah bai kyamace su ba bakaya ahlul kitab yan ragowar ahlul kitabi kiristoci mabiya annabi isa kenan za a ce a wancan zamani albaquna ala tamassuki bi dinihim haqq waɗanda suka tabbata suna riko da addinin gaskiya min gairi tabdilin ba tare da sun canza shi ba ma'ana mabiyan annabi isa alaihi salam kafin zuwan manzon Allah a dalilinsu ne Allah maɗaukaki bai hallaka duniya ba an samu ‘yan kaɗan masu riko da gaskiya in ka zo ba at-tajmuriyya littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shafi na uku. shi da yake cewa don haka mun tabbata addinin mutanen farko shine musulunci har addinin mutanen karshe shine addinin Islam to shin mun tabbatar da addinin ɗaya ne amma kiransu musulmai daidai ne ka kira na farko musulmai misali kamar kafin zuwan annabi Muhammad wa qad za an-nasu fi man taqaddama min ummaci Musa wa Isa hal hum muslimuna am kafin zuwan manzon Allah wanda ke bin annabi Isa ana kiransa musulmi kafin zuwan annabi Muhammad wanda ya bi annabi Musa ana kiransa musulmi Sheikhul Islam ya ce wa huwa niza'ul lafzi an samu muhawarar tsakanin malamai kwarai akan wannan kalma amma shekul islam ya ce muhawarar ba ta da ma'ana fa innal islam al-khas alladhi ba'atha bihi muhammadan al-mutabammin li shari'ati al-qur'an laysa alayhi illa ummatu muhammadin in kana nufin musulmi wanda ke aiki da al to wannan kan musulmi mabiyan annabi muhammad ne kadai wal islamu yau inda al-itlaq yatanawalu hada a yau bayan aiko annabi muhammad in an ce musulmi to wannan fa shine musulmi don haka dai an samu kirista a yau yace yana bin annabi isa tunda an riga an aiko annabi muhammad duk wani addini wanda ba na annabi muhammad ba ba musulunci ba ne wa amma al-islam al-am amma in ka dubi musulunci gaba dayansa al-mutanawil li kulli shari'atin ba'atha Allah laha biha nabiyyan min al-anbiya wanda musulunci ya kunshi duka annabawan da Allah ya aiko su ya ba su shari'a daban-daban idan ana magana akan wannan addini fa innahu yatanawar al-islam كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء دوة الأمة تكيبين كون النبي سيكيراتا مسلمين idan ka ɗauki wannan fahimta bi ma'ana Allah madaukaki bai taɓa saukar da wani addini ba in banda addinin musulunci don haka duk wani annabin da Allah ya turo shi in aka samu mabiyarsa musulmai ne bare ma an samu hadisin manzon Allah ka duba sahihul bukhari kitabu ahadisul anbiya hadisi na 3443 صحيح مسلم حديثي ندبو بيو da أخد ستين دبيا دا سنن أبي داو إنا معاشر manzon Allah ya ce mu tarin annabawa kaf addinin mu ɗaya ne ma'a duk da yawansu don kuwa suna da yawa amma Allah bai taba aiko wani addini ba in banda addinin musulunci inna dina inda al-islam ka duba al-musnad littafin Imam Ahmad hadisi na 21357 a ibn kasir ya kawo bayani akan wannan hadisi a cikin tafsirinsa mujallar ta takwas shafi na ɗari biyar da arba'in a nawa bugu domin tafsirin ibn kasir ya zo da bugu iri iri sannan ka duba hadisi yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2668 hadisi ya inganta daga manzon Allah annabi ya ce kana adamu nabiyyan mukallama annabi adam annabin Allah ne da ya yi magana da Allah kai tsaye babu shamaki yadda ake kiran annabi Musa kalimullah haka annabi Adam ya yi magana da Allah in ji manzon Allah kana Adam nabiyan mukallama annabi Adam ya kasance annabi ne da aka yi magana da shi waɗanda Allah ya yi magana da su ba mutum da ya bari ka duba suratul baqara aya ta 253 tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd بعضهم فضلنا بعضهم sashi akan wani sashi annabawa suna da darajoji daban-daban martaba su daban-daban ce minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya yi magana da shi wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaka darajar wani sashi akan wani sashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai kana adam biyan mukallama annabi adam annabi ne da Allah ya yi magana da shi babu shamaki a tsakani wa kana bainahu wa bain nuhin asharata quruni annabi yace tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni in an ce karni goma ya'ani alfasana ana nufin shekara dubu daya wannan ita ce fahimta mafi inganci cewa karni shekara ɗari ake nufi manzon Allah ya ce an samu karni goma tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu na samu shekara dubu guda wa kanat rusul sai annabi Muhammad ya ce manzannin Allah salasu mi'atin wa asharata wa khamsata ashar manzanni da Allah ya turo mutum ɗari uku ne da goma sha biyar akwai riwaya ta abu umama talbahiri anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulallah, anabiyan kana adam shin annabi adam shi ma annabin Allah ne bi ma'ana adam annabin Allah ne kala sai annabi Muhammad ya bashi amsa da kanshi yace na'am mukallamun annabi ne kuma wanda ma Allah ya yi magana da shi kamar annabi yana nuna masa ai annabi adam yana cikin annabawa masu daraja shi yasa a ranar tashin kiyama lokacin da ake neman ceto wanda ake fara zuwa gosa shine annabi adam don haka yasa annabi ke nuna wa wannan mai tambaya adam yana cikin annabawa kuma ba mai daraja saboda ko yana cikin waɗanda suka samu damar magana da Allah babu shamaki a tsakani qala abu umama ya yace sai mai tambaya yayi tambaya yace kan bai ko bai da nuhin nawa aka samu shekaru da ke tsakaninsa da annabi nuhu kala sai Allah ya ce asharata qurunin an samu karni goma kala sai mutumin ya ya rasulullah kam kanatin rusul annabawan gaba ɗayansu guda nawa ne manzannin Allah shi ne sai annabi ya shi amsa salasu mi'atin wa hamsata ashara manzanni mutum ɗari uku ne da goma sha biyar hadisin ya inganta daga manzon Allah akwai riwaya ta Abu Dharr al Abu Dharr yace kuntu ni da kaina ne tambaya nace ya nabiyallahi fa ayyul anbiya'i kana awwala to cikin annabawa wanne ne na farko Kala sai manzon Allah ya bada amsa ya ce Adamu alaihi salam manzon Allah ya ce annabi Adam shine annabin farko kala kuntu sai na ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah annabiyun kana adam shin adam annabi ne kala sai yace nabiyun mukallamu na'am kwarai kuwa annabi ne sannan wanda Allah ya magana da shi mubashara khalaqahu Allah bi yadihi Allah ya halicce shi ne da hannunsa thumma nafakha fihi ruhahu sannan Allah ya busa masa rai da kansa thumma qala lahu sannan sai Allah ya ce ma annabi Adam ya Adam annabi ya ce kubulan ka gani kai tsaye Allah ke magana da shi annabi yake gaya wa Abu Zarri bayan Allah ya gama halittarsa ya tashi sai ya ce ya kai Adam waye kai wannan sako Allah ke magana da annabi Adam kai tsaye kada abu قال ya ce kuntu sai nace ya Rasulullah kam wafi wafa wafi وفي anbiya nawa ne nawa ne adadin annabawan Allah kala sai annabi muhammad ya ce mi'atu alfin wa arba'a wa ishiruna alfa annabawa mutum dubu ɗari da ishirin da hudu ne waɗanda Allah mazaukaki ya sauki aiko annabawa ar-rusulu min zalika manzanni daga cikin annabawan salatu mi'atin wa ta ashara mutum ɗari uku ne da goma sha biyar can ba gafiran kaga adadin da yawa in ji abu zarar gifani a wata riwaya yake cewa kam kana bai da nuhin wa ibrahim shi ma abu zar ya yi irin wannan tambayar ga manzon allah yadda ya taho a riwaya ta abu umama tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara nawa ne sai annabi Muhammad ya ce masa asharata qurun ai eh, asharata qurun an samu karni guda goma kamar yadda aka samu tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu haka aka samu tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim alaihi wassalam wannan hadisi yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2668 hadisin riwaya ce ta Abu Dawud ibn kasir ya kawo shi malaman sunna da dama sun yi magana akan hadisin nan don haka shekul islam in ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha shida shafi na ɗari da cikin da takwas yake cewa ashe kenan kuna ka farkon bainan nabiyyi wa rasu akwai bambanci tsakanin annabi da manzo an samu bambanci daga bakin annabi muhammad ka duba hadisin abu zarar al kamil anbiya annabawa nawa ne kala annabi yace mi'ata alf wa arba'a wa ishiruna alfa mutum dubu ɗari ne shirin da hudu annabawan da Allah ya aiko duniya kala sai ce ya rasulullah kamil rusulu min zalika daga cikin su manzanni guda nawa ne kala sai annabi yace salatu mi'atin wa khamsata ashara jammun gafirun mutum ɗari uku ne da goma sha biyar kaga jama'a ce ka kasira mai yawa an samu saɓani tsakanin malaman sunna shin akwai bambanci tsakanin annabi da manzo sai da aka fahimta kamar guda biyar da farko kila wasu na cewa ko bi ma'ana wahidi in ka ce annabi ma'anarsa manzo in ka ce manzo ma'anarsa annabi فيجوز إبدال أحدهما بالآخر عند الرواية خاصة أو عموما ko bayani kake ta wajen fassara in aka ce annabi sai ka ce masa manzo baka yi kuskure ba ko aka ce manzo sai ka fassara shi da annabi baka yi kuskure ba akwai masu wannan su a garin su da annabi da manzo duk ɗaya ne fahimta ta biyu suke cewa النبي الذي ليس معه كتاب والرسول معه كتاب wanda Allah ya turo shi bai bashi littafi ba shi ake ce ma annabi wanda aka bashi littafi kuma shi ake ce ma manzo ta uku aka samu wasu malamai kuma suna cewa Waƙila, qila annabiyyu alladhi lam yu'mar bil an baka manzanci amma ba a ce ka isar ba sai a kira ka wa rasulul ladhi umira bil balagh in aka ce ka isar da sakon nan ga mutane to ka zama manzon Allah sannan na hudu wa su suke cewa annabiyyu ladhi la yansahu shar'uhu shar'a man in aka ce manzo annabi shine wanda Allah ya bashi sako ya bashi manzanci amma manzancinsa din nan bai shafe na wanda ya gabace shi zai dora ne akan na wanda ya gabace shi kamar misali annabi dawuda annabi sulaiman annabawa suka zo misali ba su shafi aiki da littafin attaura ba amma asalin taura Allah ya babu annabi Musa ne bayan annabi Musa an turo annabawa da yawa annabawa da dama aka turo su bayan annabi Musa duk suna aiki da littafin attaura yadda Allah ya faɗa mana a cikin ayar alkur'ani to idan aka turo wani annabi aka ba shi shari'a aka ce masa to amma shari'ar kaɗan nan bata shafe na annabin da ya gabata ba to sunanka annabi ba mursali ba iji waɗancan malamai suna da wannan fahimta kamar misali annabi isa an ba shi littafin injil amma littafin injil bai shafe aikin da littafin attaura ba injil yana nan attaura tana nan da allah ya ba annabi dawu da zabura littafin zabura bai shafe littafin attaura ba don haka anan su fahimta da annabi dawuda da annabi isa dukkan su ba mursalai ba ne annabawa ne saboda shari'ar su ba ta iya shafe shari'ar annabin da ya gabata fahimta ta ƙarshe ita ce man ursila ila qaumin mu'minina liya'murahum bima ya'rifunahu fa huwa nabiyyun wa yusamma rasulan aidan لكن ليس بإطلاق وأما النبي الرسول على الإطلاق فهو من أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله إليه وأكي تيوى منزو فهمت تبير وسبا لما يسونا تيوى mutum ne aka aike shi ga wata jama'a jama'a dama suna da shirya su illa dai sun yi kuskure in ma sun yi ganganci ko kuma kuskure sun bar aiki da wannan shari'a sai a turo annabi ya musu gyara to wannan shi ake ce ma annabin Allah amma manzo shine wanda za a tura shi da sabon sako zuwa ga al'umma sabuwa fil wacce ba a taba tura mata annabi ba ya tafi da sako ga wannan al'umma wanda shi ake ce ma annabiyu ar-rasul amma idan an tura ka ne ga jama'a waɗanda babu mamaki da can suna da nasu littafi an tura ka ne dan kai musu tishi to a tuna musu abin da suka manta to ba a ce maka mursali sai dai a ce ma annabin Allah waɗannan fahimta daban-daban har kashi biyar babu shakka an same su tsakanin malaman sunna sai dai ibnu abdul aziz al-hanafi in ka duba sharh al-aqidah tahawiyya mujallar na farko shafi na ɗari da hamsin da biyar yana fifita fahimtar cewa annabi shine mutumin da aka bashi littafi an bashi sako amma dai um-, eh, ba a umarce shi da kaiwa isar da wannan sako ga jama'a ba mursali kuwa shine wanda aka bashi sako aka umarce shi da isar da wannan sako ga wata al'umma shekul islam ibn taimiyya ya karfafa wannan hujja in ka duba littafin da ake kira annubuwat shafi na 255 malamai suna cewa ala kulli halin waɗannan hadisai da muka karanta sun isa hujja ka gane akwai bambanci tsakanin annabi da mursali don haka fahimtar da ba ta da inganci ita ce fahimta ta farko wanda ake cewa babu bambanci tsakanin annabin Allah da mursali duk wanda ya gaya maka haka ka ya dauki fahimta mafi rauni daga cikin fahimtar da malaman sunna suka yi a tsawon tarihin musulunci ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na 27 shafin 438 da maganganu da hujjoji da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo a cikin silsilatu sahiha mujallar na 6 shafi na 365 don haka annabawa gaba ɗayansu kar ma ka bambanta mursali ne annabi ne dukkansu dai Allah madaukaki ya tabbatar mana addini su guda bin ba a cikin littafin fitawarsa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallad na bakwai shafi na talatin yace wa kad ajma'a al-ulama'u fahimtar malaman sunna ta zo waje daya anna risalata muhammadin tun da aka aiko annabi Muhammad sako ne da ya taho da shi ammatan bi jami'i sakalai manzon Allah ya zo da sakon Allah ne wanda ya game ga dukkan halittu ya game halitta ta ɗan adam da kuma halitta ta aljani wa anna man lam yu'min bihi wanda bai yi imani da annabi Muhammad ba wa yattabi ma ja'a bai bi abin da annabi Muhammad ya zo da shi ba fa huwa min ahlin dari don haka nan dan wuta ne ko da ya yi awar yana bin wani annabi cikin annabawan farko wa huwa min al-kufari kuma kafiri ne sawa'un kana yahudiyyan aw nasraniyyan aw hindukiyyan aw buziyyan aw shuyu'iyyan aw ghayr dhalik ba yahude ne kirista ne hindu ne addinin buda yake bi addinin shanis duk wani addinin da kake rikewa kana da awar kana bin wani annabi wanda ya riga annabi muhammad zuwa to fa addinin annabi muhammad ya shafe shi a yau an waye gari ba a kiran ka musulmi sai fa ka bi addinin annabi muhammad a suratu ala imran allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين saboda Allah ya ce wa man yabtaki ghayra al-islam dina duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musuluncin nan na yau ba falan yuqbala minhu Allah bai karban masa don haka kar ba wani ya baka hujja da cewa addinin annabawa ai musulunci ne don haka wanda kiristaniki ba musulmi ne Allah ya ce na annabi Muhammad a yau ya share sauran Falayyuk yuqbala min ba a karban maka wani addini matukar addinin nan ba na annabi Muhammad bane wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan a lahira mutum yana cikin waɗanda suka yi hasara ka koma ta sunna hadisan annabi Muhammad zaka samu hujjoji da yawa duba sahihu muslim hadisi na 240 annabi sai da yayi rantsuwa wallazi nafsi bi yadihi na muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa in ji manzon Allah na rance da Allah la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun kiristan da ya ji labari na zo da wani addini sunansa musulunci ba ya ji labari na zo da wani addini sunansa musulunci matukar labarin ya isa kunnuwarsa sun ya mutu ya yarda yana rike da addinin da yake riko har ya mutu bai karbi nawa addinin ba walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai yi imani da addinin da aka aiko ni da shi din nan ba na rantse muku da Allah wannan ba yahudan illa kana min ahlin nar yana cikin yan wuta a ranar tashin kiyama saboda an riga an share sauran addinan ka duba sahihul bukhari sahihu muslim hadisin jabir bin abdullahi al-ansari annabi ya ce kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassa zamanin da in aka tashi aika annabi sai a aika shi cikin jama'arsa su kadai yarensa kadai ake tura ma ake tura shi ya musu wa'azi wa bu'istu ila nasi ammatan amma ni da Allah ya tashi aiko ni sai ya ce ka je duk duniya na aike ka kai dan sako na ne zuwa gare ta duba sahihu muslim hadisi na 153 don haka babu mai sauran uzuri annabi muhammad addini ne na mutumin da ke gabacin duniya da wanda ke yammacinta da balarabe da wanda ma bai a kabila na larabawa bin bazu ya ce in ka koma alkur'ani haka za ka tarar da ayoyin alkur'ani suna tabbatar mana a suratul hadid ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi عبد رسولي يعتكم كفلان من رحمتي ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم saboda adalcin musulunci tunda Allah madaukaki ya shata sauran addinan addini tasiri shine addinin annabi sai Allah ya ba ahlul kitabi wata babban kyauta ya ayyuha amanu taqullaha wa aminu bi rasulih ya ku waɗanda suka yi imani dama kun yi imani da Allah tuntuni kun yi imani da annabi Isa kun yi imani da farko to ku kiyaye Allah aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da dan sakon da aka turo na karshe shi da annabi Muhammad in kun bi annabi Muhammad kun kiflayn min rahmati za a ninka muku lada ga ladan da can ka bi annabi Isa ga ladan yanzu kana bin annabi Muhammad wa Allah kun nuran kuma Allah zai sa muku wani haske tamshu da bihi kuna tafiya da wannan hasken wallahi duk inda aka samu kafiri ya musulunta ka bashi yan watanni zaka ga ya canza da zai koma cikin jama'arsa ba sai an gaya maka wannan mutumin addini shi daban bane da ka gan shi ka sani saboda hasken da ya samu daga wajen Allah madaukaki don haka shi musulmi bai bacewa gawar musulmi ba ta bacewa Allah madaukaki ya yi wa duk mutumin da ya karbi sakon addini da sakon annabi Muhammad Allah madaukaki ya masa kyautan wani haske inda duk ka gan shi za ka gan shi da wani haske ya bambanta da sauran yan uwansa wa yaghfir lakum to ku in kun karbi sakon manzon Allah Allah zai muku wannan kyauta kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim a suratu saba'i aya ta 28 Allah ya ce ma annabi Muhammad wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira ka kai Muhammad ba mu aike ka ba illa kafatan linnas face ka je wa mutane baki ɗayan su magana ta gari baki ɗayan su shi annabi haka ya faɗa a cikin hadisi kana nabiyyu yub'asu ila kaunihi khassa wa bu'istu ila an-nasi ammatan ni Allah ya aiko ni ne ga duniya kam wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya kai Muhammad ba mu aike ka ba face ka tafi mutane baki ɗayan bashiran kai musu albishir wanda ya bi kai samu aljanna wa nasiran kai gargadi wanda ya ibin ka makomar wutar jahannama ne walakin da aksarin nasi la ya'lamun sai dai mabiyawan mutane ba su sani ba a suratul an'ami aya ta goma sha tara qul ayyu shay'in akbar shahada شهيدا بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما lahu shahada walillahu shahidun baini wa bainakum Allah ke shaida tsakanina da ku babu shaidar da tafi girma irin shaidar Allah wa uhiya ilayya hadha ina kafa muku shaida Allah ya sani ya bani wannan wahayin ne wannan qur'anin an mun wahayinsa li unzirakum idan muku wa'azi ku larabawa wa man balaga da wanda labari ya isa kunnuwarsa a ko'ina kake a duniya idan ka ji labarin annabi muhammad da kwa hujja ta haukanka ba ka da kuma sauran hanzari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya zo cikin sahihu bukhari da sahihu muslim hadisin abu huraira yake cewa kana banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawa suke mulkin su kullama halaka nabiyyun kalfahu nabiyyun annabi in ya tafi sai wani annabi ya cike gurbinsa annabi ya ce wa innahu la nabiyya ba'adi a bayan na tafi babu sauran annabin Allah ni ne na karshe don haka Allah ya turo ni in game duniya baki ɗayanta wannan maganar ita ce take hadisin annabi Muhammad kuma fahimtar malaman sunna kenan don haka alkawi iya in ka duba littafin a shafa mujallar na biyu shafi na dubu da saba'in yake cewa nu kaffiru man da an nubuwata ahadin ma nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda duk na fito yace ai wani annabi tare da annabi muhammad to aqidar mu ita ce mu ce wanda mutumin kafiri ne aw man nubu wata li nafsihi ko bayan tafiyar manzon Allah wani ya taho ya ce shi ma annabin Allah ne aqidar sunna ita ce wannan mutumin kafiri ne wa kadhalika man da'a minhum annahu yuha ilayhi wanda duk ya fito ya ce ana masa wahayi wa illam yad'u nubuwa ko da bai yi da'awar an bashi annabci ba yace fa haula'i kaga waɗannan gaba ɗayan su kullum kufarun mukazzibuna lin nabi sun karyata annabi Muhammad me yasa saboda manzon Allah ya ce innahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di annabi yace babu annabi da zai zo a bayana ayar alqur'ani ma ta tabbatar mana suratul ahzab ma kana muhammad ma kana muhammad ahadun min rijalikum wa خبير وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله محمد إن منزوني لألا وخاتم النبيين ومشيني shine na ƙarshen annabawan to haka duk wanda ya fito daga awar annabi ne babu ko shakka wannan mutumi kafiri ne aqidar sunna kenan ji an kafiri ya Allah ya ji kansa za mu dakata haka a tambayoyi wannan ke cewa don Allah ya hukuncin du'a'ul qunut da ake hadawa da salatin annabi a cikin sa dan ga Sheikh Albani yayi sharhin sa a cikin salatin nabi ya ce bai halarta ba a yi salatin annabi subhanallah baka fahimci maganar albani ba ne amma ka dubi kiyamu ramadan shafi na talatin da biyu za ka ga inda ya tabbatar ana salati ga annabi muhammad idan ana abudu ko ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyatin muyassara mujallad nabi shafi na da sittin hudu mutanen da da'awar musulunci ba ta je musu ba a wannan zamani waɗanda suka mutu kafin jahiliya za su iya shiga cikin mutane hudu da kai magana ah, waɗanda za a ce za a Allah zai ce su shiga wuta wato waɗanda musu jarabawa bil hakika duk mutumin da sako bai isa gare shi ba a kowane zamani yake wannan mutumin yana cikin waɗanda za a majarabawa ba zo fasul bari mujallar na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da shida haka majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na uku shafi na ɗari biyar da uku ina matsayin azumin waɗanda kamar an kira sallah sai ya sha ruwa kafin a kira sallah ya sha ruwa kuma ya faɗa ma wasu kuma suka sha ruwa sai daga baya suka fahimci ashe ba a kira sallan ba wato dai rana ba ta ba to idan mutum ya kuskure wajen buɗe baki azumin sa bai baci matuƙar inganci ba ne a halin kuskure in ma saboda jiri ka daɗe baka ci abinci ba ka duba agogon biyar da rabi eh, shida da rabi sai kaga kamar bakwai da rabi bisa kuskure ko gajimare ya tsare rana baka tabbatar da faduwanta ba ka sha ruwa daga bayan ranar ta fito duk azumin ku su ɓaci ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wannan shine abin da Allah ya tabbatar game da mabiyan annabi Muhammad Allah bai kama su akan abin da suka yi na kuskure ko a halin mantuwa wato majmu'u fatawa mujallal na 25 shafi 228 shin gaskiya ne a get na shiga aljanna an rubuta cewa duk wanda baya kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba ga yawancinmu muna barin matanmu suna zuwa kasuwa don cefane to menene illa akan hakan ko to tambayar da yake shine ko barin matan su kasuwa babu laifi dan mace ta shiga kasuwa ta yi sayayya ba shine abin da ake dubawa ba fitanta shine inda illar take wace irin fita ta yi ala kulli halin rashin fitan nata kuma shi gida cewa ko da za ta yi fita na kirki zamanta a gida din shi da mafi dacewa idan dai akwai wanda zai dauke nauyin abin da za ta yi amma dai ka lura ba wai shiga kasuwan ne haramun ba ga mace ka zuwa mace in zara fata wa zata da'ima mujallar na shafi shafi na ɗari uku da saba'in da tara haka nan mujallar na goma sha bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai menene hukuncin waɗanda suke kabbara a yayin da malami yake karatu to abin da na fahimta na karanta shine shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya bashi sha'awa sai ya yi kabbara to idan kuwa sun yi kabbara saboda sun ji sha'awar karatu da ake sun yi koyi da wannan